Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su iya samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata shi daga watan Agustan shekarar 2019 shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamaru da Chadi. wato shaɗi na safe kenan agogon washington dc kuka lalubo a daidai wannan lokaci da farko ga kanin labaran duniya a cikin labaranmu na yau za ku ji cewa koriya ta arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata sannan kuma ta hada da jan kunna makwabciyarta koriya ta kudu sannan kuma china ta yi gargadi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyo harkoki a hong kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna gudanar da zanga-zanga mai zafi To a Najeriya bayan da wata babbar kotu ta ba shugaban mabiya mazhabar shi'a Sheikh Ibrahim Alzazzaki da mai ɗakinsa dama zuwa neman magani a India. Shin mai almajiran malam ɗin ke cewa? Ba ita hukuma ne ke ga addini da yawa kuma kaga babu wa addini sai ne tafi neman magani ne sai ya samu lafiya ya dawo. To a Najeriya har ila yau bayan tarwatsa masu zanga-zangar juyin juya hali da aka yi a jiya a birnin Legas ko yaya birnin na Ikoyi ne a yau lura da cewa shugaban wannan tafiya ya ce a ci gaba da fafutukar? Komai ya gudana kamar yadda ya kamata sun da wasu wurare da aka samu labarin cewa an jibgi jami'an tsaro domin hana yiwuwar wannan zanga-zanga sannan za mu leƙa jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka fara wani taron kasashen yankin tafkin Chadi da rundunar dakarun Amurka ta Afirka wato Africom don tunkarar matsalar ta'addanci a yankin. Muna kuma tafa da shirin noma da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana, amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum. Koriya ta Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata sannan kuma ta hada da jan kunna makwabciyarta Koriya ta Kudu da cewa za ta iya daukar matakai da nuna rashin jin ta da atisiyan haɗin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta Kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. Ofishin babban hafsan sojan Koriya ta Kudu ya ce Koriya ta Arewa ta cilla waɗannan makamai masu linzami masu cin matsaikacin zango guda biyu zuwa yammacin ƙasar ne ya kuma ƙara da cewa cewa makamin ya yi tafiyan nisan kusan kilomita 450 sannan ya cira sama zuwa cikin sararin samaniya inda ya yi cirawar samar kilomita 137 yanzu dai koriya ta arewa har so hudu kenan a cikin ƙasa ga makoni biyu da koriya ta arewa take harba irin waɗannan makamai masu linzami da ke da gajeren zango guda hudu abinda ya janyo shakku game da tattaunawar da suka so su yi a cikin watan da ya gabata china ta gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyo harkoki a hong kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna gudanar da zanga-zanga mai zafi yang guang kakakin hukumar kula da harkokin hong kong da macau ya faɗa wa malaima labarai yayin wani taron tattaunawa a beijing a yau talata a cewa lokaci ɗan ƙalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zanga su fuskanci hukunci makonni da dama da aka yi ana gudanar da wannan zanga-zangar kan tituna sun jefa cibiyar haɗe-haɗen kuɗaɗe ta asia cikin mummunan rikicin siyasa wanda ba a ga irinsa ba tun lokacin da birtaniya ta miƙa mulki ga ƙasar sin a shekarar 1997 Zanga-zangar dai an fara ta ne a watan Yuni bayan da mazauna garin suka fusata da kudurin dokar miƙa mutane masu aikata laifuka ga China da su fuskanci hukunci. A sanadin wannan tashin hankalin aka dakatar da dokar amma zanga-zangar ta ci gaba kuma tuni ta juya zuwa kira ga nema a canza fasalin mulki na yankin. Majalisar Dokokin Pakistan ta fara wani zama na musamman a yau Talata domin tattaunawa kan yoyuwar mayar da martani guda biyu kwana guda bayan da makwabciyarta kuma abokiyar takararta India ta sauya matsayinta game da yankin nan na Kashmir da ke cikin Himalaya wanda kasashen biyu suka shekara da shekaru suna rikici a kansa. Prime Minister Pakistan Imran Khan na shirin gabatar da jawabi ga 'yan majalisarsa don bayyana shirin gwamnatinsa na nan gaba. India ta ƙara wani tanadi na musamman ne ga kundin tsarin mulkinta na shekarar 1949 inda ta samar da 'yancin kai ga jammu da kashmir ta baiwa yankin damar samun kundin tsarin mulki na kansa da kuma 'yancin gudanar da duk wasu al'amuran yankin in ba waɗanda suka shafi ƙasashen waje tsaro da kuma sadarwa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. kasuwancin tsakanin amurka da china wanda ya janyo faduwar farashin hannayen jarin amurka a jiya litinin ya ci gaba da shafar sauran kasuwannin jari na kasashen duniya yayin da su ma hannayen jarin na asia suka samu babbar asara a yau talata hannayen jarin niki sun yi asarar kusan makin 135 na darajarsu kafin a kai ƙarshen kasuwar sai da hannayen jari ta yau talata yayin da ita ma kasuwar jarka ta china ta yi asarar kusan maki 40 na darajar nata na hannayen jari kamar yadda ita ma kasuwar australia ta yi asarar kusan kashi biyu cikin 100 na hannayenta na jari. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya bayan da wata babbar kotu ta ba shugaban mabiya mazhabar shi'a Sheikh Ibrahim Alzazzaki da mai ɗakinsa dama zuwa neman magani a India. Mun tuntuɓi Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola wato ɗaya daga cikin almajiran malam. wanda ya mana karin bayani kan nasarar da suka samu a kotu wacce ta ba malam din damar zuwa asibiti. To sanin kowa ne dai daman yana tsare ne a hannun hukuman yakin eh, asiri na farin kaya wato DSS. Jiya dai bayan da shi alkalin ya ba da wa nasar da hukunci akan barin su malam din su je su nemi magani. an karbi wannan takardar kotu kuma an mika shi ga ita hukumar dss wanda su kuma a da yamma mun ga sanarwar da suka fitar yan cewa sun karbi wannan takarda kuma suna shirye su bi umarnin kotu a domin malam ya samu fita ya je ya nemi lafiyarsa. Wato sun amince kenan dai za su bar malam ya je neman magani a can indiyan kenan kamar yadda kotun ta ba da umarni. kamar yadda sanarwar da suka fitar ya nuna a baje da yammaci. Hmm. Dan cewa kuma suna tuntuɓan takwarorin su da suke aiki tare. Bakan cewa sun bi wannan umarnin kotu da. Za a iya cewa kenan kun gamsu da sharuɗin da kotun ta ginda idan haza a bashi ya ji neman maganin. Eh, babu wani sharaɗi da aka gindaya abun da aka sanya an bashi beli ne an bashi wannan daman fita ɗin ne abin da bature da turanci ke kira self recognition wato a matsayin da yake da shi ko ba ta ba wato bisa kima da mutunci da darajarsa. aka ba shi wannan daman ya je nemi magani amma ina batun cewa kotun ta nemi sai jami'an tsaro da na gwamnati sun raka shi a kan cewa su za su abin da su suke kamar facilitate ne za su sa ido ko ba kaba baya wajen kaiwa da komowa a gasan cewa wato fitansa ya fita ba tare da an samu wani matsala ba kuma ba tare da an samu wani tsaiko a wajen yunkurin irin kan cewa ake wajen samun magani wannan shi ina kuma batun cewa akwai asibitin da aka zaɓa wa malam da mai ɗakinsa su je ganin likitan shi cikin bukatan da aka bayar shi loya wanda ke kare su malam shi ya ba da wannan bukata din a kamar yadda ya kasance watanni uku da suka wuce dama akwai likitocin da suka shigo kasan nan suka dura su malam ko wanda suka shigo daga kasan abin nan tanzania akwai wanda suka shigo daga kasan indiya wannan ya kasance bukata ne na su loyoyin da suke kare malam su suka ba da wannan ba ita hukuma ne suke ga asibitin da za a je yawwa kuma kaga babu wa'adi sai zai tafi neman magani ne sai ya samu lafiya ya dawo Sheikh Abdulrahman Abubakar Yola kenan ɗaya daga cikin almajiran Malam Sheikh Ibrahim Alzazzaki. To a Najeriya har ila yau rahotanni na cewa shugaban kungiyar da ta fara fafutukar ganin an yi juyin juhal a Najeriya Omoyele Shawore wanda yanzu haka yake tsare ya ba da umarnin da a ci gaba da zanga-zangar da aka fara a jiya wacce a jihar Lagos jami'an tsaro suka tarwatsa ta. Dazunin na tuntubi wakilin murya Amurka Babangida Jibril inda na tambaye shi yadda birnin na Iko ya yi a yau. Eh to gaskiya yau dai ya wurare da na zagaya da kuma labarai da nake samu daga sassan Lagos daban-daban inda ka san Lagos cunkut ce ɗakin ma amma an ce komai ya gudana kamar yadda ya kamata don banda wasu wurare da aka samu labarin cewa an jirgi jami'an tsaro domin hana yiwuwar wannan zanga-zanga ko juyin hali kamar da ake kira da aka yi yunkurin yi tun ajiya aka ta aron gama da jami'an tsaro da masu zanga-zangan a babban filin wasa na surulayar da ke birnin iko a nan Um, akwai wasu bayanai da ke nuni da cewa shi shugaban wannan tafiya ta neman juyin juya halin ya ba da umarnin wato a ci gaba da wannan fafutuka kamar hakan kenan bai yi tasiri ba? eh to gaskiya rahotannin da muka samu an ce wato ɗaya daga cikin na hannun damar sadeji a ju sun ziyarce shi a inda ake tsare da shi a cibiyar hukumar tsaron cikin gida na dhs a abuja inda kuma suka ce ya umarci magoya bayansa da sauran 'yan najeriya ci gaba da wannan zanga-zanga to amma gaskiya kawo yanzu babu alamun cewa a 'yan najeriya ko kuma 'yan kungiyar ta san amsa wannan kirawo kuma haka wani ganin da zai da rasa nasaba ba ne zai da shiri na kota kwana da su jami'an tsaro suka ɗauka. wato ina fahimce ka dai baban gida a yau birnin na iko an yi harkoki kamar yadda aka saba ba tare da wata matsala ba gaskiya babu wata matsala domin ai ko ajiyar ma in banda nan filin wasa na kasa ba a fuskanci wata matsala ba kuma mutane na gudanar da harkokinsu na yau da kullum kamar da aka saba kuma su kansu gwamnati daga nasaro suna kira ga jama'a da su ci gaba da su na yau da kullum ba tare da fargaba ba saboda kaga za a iya cewa akwai shiri da hukumi kenan suka yi na dakile in ma akwai nasara da wancan fito na fito ko dan zanga wakilin wakilinmu babangida jibril kenan a birnin lagos To a jamhuriyar Nijar kuwa a yau wasu hafsoshin sojin kasashen yankin yankin tafkin Chadi da jamhuriyar Benin tare da haɗin gwiwar kwamandojin cibiyar tsaro ta Africom da na Faransa da Ingila. Suka fara gudanar da taron kwanaki biyu da nufin ƙara wa juna sani akan dabarun har haɗa bayanan sirri. A ci gaba da neman hanyoyin murkushe ayyukan ƙungiyar Boko Haram da reshen ISIS a yankin na tafkin Chadi. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma na da ƙarin bayani. lura da mahimmancin bayanan sirri a yaƙi makamancin wanda ƙasashen tafkin chadi ke kafsawa da ƙungiyoyin ta'addanci shekara da shekaru ya sa cibiyar tsaro ta ƙasar amurka a nafiyar afirka wato africom shirya wannan taro da ke matsayin na ƙara wa juna sani akan dubarun samar da bayanan sirri a wannan lokaci da bayanai ke fayyace babbar alaƙar da ke tsakanin boko haram da ƙungiyar isis jami'in hulɗa da 'yan jarida a ofishin jakadancin amurka a nijar idi bara'u ya yi min karin bayani ba yakin da ne aka sani ba irin na dana soja yana ganin soja gaba da gaba a yaƙi ne irin na sunkuru irin na sari kanoke ne mutum ya shigo ya yi shiga burtu ya shiga fararen kaya amma a cikinsa ɗauri da ɗamarori na yaƙi da kuma ɗamarar bama-bamai to iri-irin wannan dole ne sai da shiga cikin al'umma da shiga cikin inda waɗannan miyagu za su iya ɓuya domin ganin cewa da an zaƙulo yadda suke shiga da suke yi ta burtu da kuma menene suke amfani da shi wanda ka iya ba su dama su yi nasara a cikin irin miyagun a wato manufofin da suka ɗauka. Mataimakin daraktan ofishin kula da horo a ma'aikatar tsaron Najeriya Manjo Janar CA Abraham na daga cikin masu halartar wannan taro da ya bayyana a matsayin na ƙara ƙarfafa haɗin kan da ke tsakanin ƙasashen tafkin chadi jamhuriyar benin da ƙasashe aminai masu yaƙi da ta'addanci. mamaci wannan taron shine za mu tattauna da kanmu inda ya kamata a dinga ba da intelligence zuwa ga wanda suke matukan aikin wannan yakin against eh, boko haram da kuma kasar a najeriya yanzu muna samun wasu ah, problem game da ah, wanda suke kidnapping to kafin gama gobe ah, za mu eh, sada junanmu za mu samu muna ba kanmu intelligence inda za mu dinga share intelligence da kanmu taron wanda za a shafe kwanaki biyu ana gudanarwa a dai bangare zai kasance wata damar kara lakantar dubarun amfani da jiragen saman da kasar amurka ta baiwa waɗannan kasashe a matsayin wata ingantattar hanyar hango abokan gaba in ji janar ngare adum shugaban ma'aikatar samar da bayanan sirrin sojan kasar chadi les avions l'ISR que les américains nous ont offert donc tawagar musamman mai kunshe da hafsoshin sojan amurka a ƙarƙashin jagorancin wata babbar admiral Hedy Berg ce ke bada wannan wannan horo da ake ganin zai yi tasiri sosai a yunkurin da aka sa gaba wajen kawo ƙarshen ayyukan ta'addancin da suka addabi jama'a a ƙasashen Nijar, Najeriya, Chadi da Cameroon. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ni tsoro yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 16 wato 4 da minti 16 kenan a can birnin na yamai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga shirin noma tare da mustapha nasir batsari masu saurare assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin noma tushen arziki, wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a shirin na yau za ku ji ƙarashen tattaunawar Ibrahim Abdulaziz da shugaban kungiyar manoma na jihohin arewa maso gabashin najeriya alhaji abubakar sadiq daware sannan ku ji kokarin da jami'an tsaron farin kaya na civil defense a najeriya ke yi domin baiwa manoma kariya a gonakin da ake samun matsaloli na rashin tsaro a arewacin najeriya shi yasa muka je muka bude wannan a cikin daya daga cikin makarantun da muke da su na horarwa a cikin civil defense mm. ah, muka yi amfani da wannan dama muka yi training din wurin dubu ɗaya A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. Toma Dalla a 'yan makonnin da suka gabata ne dai muka fara kawo maku tattaunawar Ibrahim Abdulaziz da shugaban kungiyoyin manoma na jihohin Arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware. To a yau ga karashen wannan tattaunawa. To na farko dai eh, akwai waɗanda ba su da amana. sun san cewa an kawo kayan nan bashi kuma su ansa kuma ba za su yi amfani da shi ba su je su saya wannan yana kawo mana ci baya kwarai da gaske muna tabbatar ma mutane in mutane sun ci gaba da yin wannan hali to program nan fa za a samu matsala na biyu shine mutane su yadda cewa wannan bashi ne kana nan talaka baka da kusa da babban mutum baka da kusa da kansila baka da kusa chairman baka da kusa min baka da kusa kowa daga kai sai Allah ubangijin da ya halicce ka amma Allah ya kawo hanya a bisa wannan kungiya na nekas zaka zo ka samu ingantaccen iri zaka samu taki mai kyau zaka samu famfon ban ruwa duk abin da kake bukata za a baka kuma in ka girbe amfanin gona za a saye shi da daraja kuma ka ce ka gama wai ka ce ba za ka biya bashi ba wannan uh, high sense of irresponsibility so dole ne mutane su yadda cewa bashi kuma in sun karba su biya shugabanni na ƙananan hukumomin shugabanni na karkara duk wanda bai biya bashi ba a sa shi dole ya biya saboda wasu mutane masu amfana. kafin tambaya ta gaishe kamar da kafa kuna haɗa su kansu manoma da kuma 'yan kasuwa mm. akwai waɗanda 'yan barandan kamfanoni manyan kamfanoni da suke zuwa mm. ah, mun gani su sosai da hatsin da aka kama akwai matakai da kuɗauka domin gudun wannan. babu wato kasuwa ita za ta tsara kanta duk lokacin da ka yi tsari mai kyau ba dan baranda ba mm. kowayen ya zo sai dai ya yi ta saya ya ajiye ya boye gobe kuma ana yin wani ya rasa yadda zai yi da wanda ya boye so tsarin da muka yi shine za a dinga noma sau uku a shekara a ƙarshe jihar kebbi ta mana gwalo ta mana dariya bayan da aka gadama da wani abu su yanzu kuke jagoranta wannan tafiya ta shinkafa kuke jagoranta na nekas Ah, wani kalubale ku faɗa musu ne tun yanzu ku ne kan madafin tafiyar wannan shiri alhaji ibrahim ko da da da da suke gwalo gwalo ne na ƙarya ni na sani su sun sani ka je ka tsaya a gadon numan ko a gwalam a kowane rana ka ga motocin da suke ɗaukan shinkafa daga adama su fitar da shi ina suke kaiwa duk motocin nan suna ɗaya suna kai wa jihohin nan da suke wai buga gari su suke eh, eh, eh, noman shinkafa a najeriya kowaye ne na ƙalubalance shi ya nuna mana abun da ya noma a ƙasarsa ba abun da yake sarrafawa ba mun yadda wayannan jihohi suna da injuna na sarrafa shinkafa fiye da mu a najeriya amma noma ƙaryansu noma mu adamawa taraba mu muke numan shinkafan da yake shiyar da najeriya kashi 60 cikin 100 mutum in yayi musu ya je ya bi diddiga ya gani to a can gefe guda kuma mataimakin kwamandan jami'an tsaron farin kaya na civil defense a Najeriya, Alhaji Shu'aibu Jibril Mahmud ya yi wa baban gida Jibril bayanin yadda suke ƙoƙarin baiwa manoma kariya musamman a yankunan da ake samun matsaloli na rashin tsaro a arewacin Najeriya. Eh, a shirin da ke ciki shine tun daga farko dai ita ministry na agriculture ta ba mu nauyin tabbatar da cewa saboda takandama da ake samu tsakanin manoma da makiyaya mm. to sai aka ba mu wannan nauyi mu tabbatar da cewa ana planning na batun yin shirye-shirye na batun agro ranja da ake yi mm. to wanda kuma shi agro ranja shine akan ce gandun gandun daji mm. to so saboda haka a wannan shirin ne muka dauki ah, mataki akan cewa za mu tarbiyyar da yara za mu training din yaran mu ma'aikata da za su zo da aka bude waɗannan gandun daji da zai taimaka mu kiyaye da kuma manoma a tabbatar da an samu zaman lafiya shi yasa muka je muka bude wannan a cikin ɗaya daga cikin makarantun da muke da su na horarwa a cikin civil defense muka yi amfani da wannan dama muka yi training din wurin dubu ɗaya da ɗari biyar a yanzu a garin katsina shine shi mai girma shugaban mu alhaji abdullahi gana muhammad wanda muke cewa commandant general shine je ya kaddamar da wannan bikin na a fito mu horar da yaran mu. to wasu za su iya cewa wannan aiki naku ba zai karo da ayyukan wasu jami'an tsaro da tuni aka sani suna ba da irin wannan kariya ga gandun daji ko kuma ah, dabbobi na daji ba ba cikin aiki na gwamnati rashin fahimta ne ko kuma rashin sani yake sa mutum ya ga kamar cewa wani sashi na karo da wani sashi idan na fahimce ka bisa da kyakkyawan niyya ina ganin su masu gandun daji din nan za ka lura cewa suna kare mutuncin itatuwa ne da kuma dabbobin da ke cikin wannan gandu mu namu masu kare mutane ne da kuma dabbobin da mutanen ke kiwo da su idan aka ce maka makiyayi a najeriya kaga abin da zai zo maka na farko shine shanu amma ba shanu shanu kaɗai ne makiyayi ba mai kiwon raƙuma mai kiwon aladu mai kiwon awaki duka makiyayi ne to kaga wannan babu wani karo da zamu yi da waɗancan sannan saura da me shi manomi karan kanshi su ne kaga an ce kafa ƙasa maciji ƙasa dole wata rana su haɗu to irin wannan ne ke gudana tsakanin makiyayi da manomi sai ka ce yanzu ana samun tashin hankali har abin ya zo ana garrama a cewa ke da ƙasar to kaga yanzu ba yanda za a yi dan Najeriya wani ya kore shi a cikin Najeriya to saboda haka ana neman hanyar da za a samu zaman lafiya a tabbatar da manomi ya yi nomansa cikin kwanciyar hankali sannan shi kuma makiyayi ya yi kiwonsa ba tare da ya kuntata ma dan uwansa manomi ba to jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin a madadin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da ibrahim abdulaziz da baban gida jibril da suka ba da gudunmuwa a shirin da ma julie gresham mai hada sauti mustapha nasiru batsari ke cewa mu zama lafiya To yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda. ya ce amincewa da bukatar jagoran mabiya shiya malam ibrahim zakzaki na zuwa kasar indiya neman magani da wata babbar kotun jihar kaduna ta yi abin yabawa ne duba yadda wannan talaki ya kwashe kimanin shekaru hudu a hannun gwamnati da yadda kuma mabiyan shiya ke ta korafi akan rashin lafiyar malamin da fatan gwamnatin shugaba buhari za ta mutunta umarnin wannan kotun ta bar malamin ya fita neman magani daga nan sai saƙonmu da ya fito daga murtala bala harka ya ce salam muryan amurka abin nema ya samu wai matar ɗan sanda ta haifi barawo ganin yadda kotu ta ba da dama ga shugaban yan shiya ya je neman lafiya hakan ya yi daidai muna maraba muna fatan duk bangarorin biyu za su mutunta doka ya allah ka kawo mana ƙarshen tashin hankali a yankinmu na arewa da ma duniya baki ɗaya to amin sai kuma saƙon da ya fito daga Hussaini abba dambam ya ce ku bani daman yin kira da daukacin sabbin shugabanni daga matakin shugaban kasa gwamnoni har zuwa kan 'yan majalisun jiha da kuma shugabannin karamar hukuma a kasar mu ta najeriya wanda suka yi nasara a zabukan baya kiran shi ne lokaci yayi da ya kamata su fara cika alkawuran da suka ɗauka wa talakawa lokacin yakin neman zaben su musamman fannin tsaro da ilimi da ruwan sha da ayyuka da kuma dai sauransu alkawari kaya ne a wajen wanda ya ɗauki. ɗauke shi a ƙarshe ina fatan allah ya sa wannan kira nawa ya kai ga waɗanda na yi domin su amin sai saƙonmu na gaba daga salisu bukar tamsuwa ya ce hakika barin gidaje da wasu 'yan ƙauyuka da ke jihar borno suke yi a sakamakon barazanar 'yan ƙungiyar boko haram abin damuwa ne matuka da fatan gwamnatin najeriya za ta tashi domin tabbatar da tsaro a yankin To jama'a ku ci gaba da aiko mana sakanninku da ra'ayoyinku muna godiya mu huta lafiya. Yanzu kuma ga labarai a takaice. Arewa ta sake cilla wasu makamai masu linzami da safiyar yau dinnan talata sannan kuma ta hada da jan kunna makwabciyarta Koriya ta kudu da cewa za ta iya daukar matakai don nuna rashin jin daɗinta da atisiyan haɗin gwiwa tsakanin sojojin Koriya ta kudu da na Amurka da aka soma a cikin wannan makon. rikicin kasuwancin tsakanin amurka da china wanda ya janyo faduwar farashin hannayen jarin amurka a jiya litinin ya ci gaba da shafar sauran kasuwannin jari na kasashen duniya yayin da su ma hannayen jarin na asia suka samu babbar asara a yau talata china ta yi gargaɗi mai tsauri ga masu neman canji waɗanda suka janyo harkoki a hong kong suka tsaya cik bayan sama da watanni biyu da suka yi suna gudanar da zanga-zanga mai zafi yan guang kakakin hukumar kula da harkokin hong kong da macau ya faɗa manema labarai yayin wani taron tattaunawa a beijing a yau talata cewa lokaci ɗan kalila ya rage kafin shugabannin masu zanga-zangar su fuskanci hukunci Majalisar Dokokin Ƙasar Pakistan ta fara wani zama na musamman a yau Talata domin tattaunawa kan yiwuwar mayar da martani kwana guda bayan da makwabciyarta kuma abokiyar takararta India ta sauya matsayinta game da yankin nan na Kashmir da ke cikin Himalaya wanda kasashen biyun suka yi shekara da shekaru suna rikici a kansa. Prime Minister Pakistan Imran Khan na shirin gabatar da jawabi ga 'yan majalisarsa don bayyana shirin gwamnatinsa na nan gaba. India ta kara wani tanadi na musamman ne ga kundin tsarin mulkinta na shekarar 1949 inda ta samar da 'yancin kai ga Jammu ga Kashmir. Masu haro da kama kawo karshen shirin a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9 da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato 8 da rabi kina agogon Ghana. za mu zo muku da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan hukuncin da kotu ta bayar a jihar kaduna na ba sheikh ibrahim alzakzaki dama zuwa neman magani a ƙasar india shi menene ra'ayinku yanzu a madadin hadiza kyari da tani gabatarwa da julie les gresham da ta hada shirin sai kuma injinin mu voitech wanda muka fi kira da zanga-zanga mahmud lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc kada ku nisa ga shirin yau da gobe.